rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallon mu kamar dai yadda na sanar muku da cewa a gabatarwa ta muna wajen masu rini da bugu na unguwar kurna tudun bojuwa layin kuma to a yanzu zan tura ku ga shugaban wa'annan masu rini da ku don ku ji yadda za ta kasance ku za ka faɗa masu kallon mu dan takaitun sunan ka da dan takaitaccen tarihin ka ta kai sunana Ibrahim Muhammad wanda aka fi sani da siniya ko a ce mai rinzi ni mazaunin wannan unguwa ne ko in ce haifaffen wannan unguwa ne kuma takaitaccen tarihi na kenan to malam ibrahim mai rini masu saura masu kallon mu za su so ka faɗa musu a takaice ita wannan sana'a rinin menene da menene abin da ta kunsa a takaice ita wannan sana'a ta rini ai magana abin da ta kunsa sai dai a dan faɗe shi daidai abin da lokaci domin in kwana za a yi ma anan abubuwan da ake faɗe ba sai in kwana muna magana ta kunshi abubuwa da yawa yanzu misali a ɗauko kama daga tun lokacin da aka su chinese misali suka kawo kaya tun daga lokacin da suka yi oda ta shigo kasuwa tun daga lokacin da kayan zai baro ma daga can ma factory ɗinsu ma'ana masana'antar cikin china tun daga lokacin kayan da za su tauba mutane sun fara samun aiki kenan har a to da kayan su zo kasuwa inda ko su taba wanda suke sai da kaya na cikin kasuwa su taba kamun su zo nan marina kenan to a takaice dai idan na fahimta ita sana'ar rini tana ba wa mutane da dama abinci a faɗa sosai ki ƙara faɗar ki ƙara saboda ina gaya miki yanzu a statistics ɗinmu da yake alƙalamin da yake a ƙungiya ta jiha muna da mutanen da suke cin abinci a sana'ar rini mutum dubu talatin wanda kawai wannan ma dan karamin lissafi ne amma wannan data din mu ce tana nan a hukumance a kowa gwamnati ta sani lalle sana'ar rini babbar sana'a domin ni kaina nan wannan tawa akwai lokacin da wanda suke cin abinci a ƙarƙashi na sun kai mutum ɗari to yanzu menene yasa tunda na ji ka ce akwai lokacin da kenan yanzu ba su kai wannan adadin mutanen ba eh to ai yanzu ba ma maganan ma ba su kai ba ai yanzu ma harkar ce ma gaba ɗaya babu Subhanallah. ma'ana misali to in ka ce babu daidai kai kinda ni dai yanzu misali na da in ce na yi rini na manta wannan mamman na ibarar tawa da kuke gani a cikin nahiyar nan saboda muka bi kowa ya ne a jihar Kano suna da irin wannan murnar sun fi guda 150 wanda gaba ɗaya ba a yi ban ce dai yanzu ba za a fi ko inda za a samu a ce bai fi uku ba wanda su ma kamun su yi shi a sati TV amma abin da zai bada mamaki abin da yake ci mana tuwa kwarya shine wannan dan abin da muke yi kuma gwamnati mun rage mata nauyi sosai wanda yake na ɗaukar wannan a ah, ah, da suke ma'ana marasa aikin yi da suka yi yawa yanzu kiga can ana kwacen waya can kin yanzu misali karamin misali zan baki shine yanzu kin ga kin bana isa dan mai rinni ne wanda duk wanda ya sani kofar na isa marna ce nan ma wanda ake yin ta garanti da mutanen mu sosai wanda suke amma kowa ya san abin da gari ya waya yanzu irin nan gurin ba dan ma gwamnati ta tashi tsaye ba irin kwacen waya da ake da wasu abubuwa da sauransu wanda a lokacin akwai yaran wanda da bugu suke wasu in ya zo aikin nan bai da ma lokacin ma da zai je ma har ya je samu wani wuri da tunaninsa zai kawo masa ne zai zo yi wani ta'addanci sakamakon yana da aikin yi gaskiya ne ita kadai to yanzu wannan na ji dai baki daya korafe korafe ne naku akan wannan al'amari wani irin kira kake gani za ka yi wa gwamnatin da su kansu masu ruwa da tsaki domin su zo su dafa muku akan wannan al'amari ko Allah zai sa wannan sana'a taku ta dawo kan hanya yadda take a da ko kuma ma tafi yadda take a daɗi tunda a koda yaushe manyan mu gwamnati shugabanni suna faɗa mana cewar abin da suke so shine mu kasance ba masu zaman banza ba masu dogaro da kai kar mu kasance da tunanin koda yaushe ni nayi digiri nayi karatu karatu ina jiran gwamnati ta ɗauki aiki ta bani ya kamata mu zama masu yin aiki da kanmu ta yadda mu kanmu za mu taimaki kanmu mu taimaki ita gwamnatin kamar yadda ka faɗa a baya wani irin kira za ka yi wa gwamnati da masu ruwa da saki akan wannan al'amari alhamdulillah ni kiran da zan yi da gwamnati shine ba wani abu wanda ya gagara gwamnati gaskiya ne kuma duk wani wanda ka gani ko wani wanda ya shigo gari ko ya shigo ƙasa ko wanda yake zaune a ƙasa gwamnati a ƙarƙashin ta yake kuma duk umarnin da gwamnati ta bayar dole mutum zai musamman su wannan mutanen canis din nan ai sun san doka duk wannan abubuwan da ake ai ba za ka je kasar su ba wannan abubuwan da suke yi hatta fasahar da suka zo ai satan mana suka yi suka dinga zuwa da mutanen su a cikin motoci suna shigowa unguwanni marna marna suna kofi suna dauka lokacin mutanen mu mu san canis ba ba mu sanya suke ba za su zo da hukumomi wani zai zo ma da irin mota kamar ta hukuma in mun tambaya mun ce gara shi a ce ai daga bangaren gwamnati suke kin ga ba yanda za a yi musanya za mu da su aka suka dinga dauka da kyamarori yawwa ina muke magana eh, shekara goma baya kenan eh. suka dinga dauka da kyamarori suna tafiya suna zuwa suna ɗaya amma mu abinda muke so yanzu misali kamar wannan yanzu kin ga hmm. wannan kamfala ce ita ce ake cewa mai ita ce ake cewa mai shuni eh. to wannan shekara biyu baya da ya wuce muka shigo da ita to yanzu magana da ake yi yan China su yi ita ma wannan sun yi ta robar ta da mun yi design ne sati daya baya in ya shiga kasuwa an ji sun yi kofi sun kawo mu kuma mun zauna ba mu da aiki to gaskiya to kuma kiran da zan da gwamnati shine ba wani wanda ba akan doka ita ba abin da muke so shine gwamnati ta shigo cikin wannan al'amarin domin gwamnati ko kowa ce kuma musamman a wannan gwamnati mun ga yadda take ta faɗi tashi koyan ta taimaki mutane ta shiga su musamman kamar shi na kasuwanci ba rasa tare ibrahim alhamdulillah mun samu korafe-korafe gurin mutanen mu da sauransu da mu ma kama mun kai masa kuma ya karba a lokacin da aka samu kamfani wani wanda 'yan china suka yi kuɗe da sauransu na kwali kwali ya yi ba da gudun masu sai akan wannan ainihin dawo da kamfanin to mu muka shiga da ishu dinmu cewa ya za a taimake mu ko mun samu zama da shi kuma ya asabta dinmu ya karbi mu ya nuna duk abubuwan da ya dace wallahi da Allah ya saka da alkhairi kuma a yanzu zama akan akan muke dan ko sati daya baya da ya wuce mun zama ya kira mu ko mun yi zama da shi mun kai masa abin da yake tambayoyi akan wanda zai taimake mu akan wannan sana'ar da kalubalen da muke da muke fuskanta don mun kai masa a jimlace mun mika masa yanzu haka shi muke saurara bangaren harkar kasuwanci kenan bangaren gwamnati to masu kallon mu da mu da ku mu taya wa'annan bayan Allah da addu'a Allah Ubangiji ya dawo musu da sana'ar su fiye da da Allah ya sa wa'anda ake kira a gare su su ji kuma su yi taimako ga wa'annan bayan Allah a takaice malam ibrahim zan so ka kai mu inda za mu je mu ga yadda kuke ɗaukar wannan sana'a ta ku da yadda kuke gudanarwa saboda masu kallo na san za su so haka 我一枪，两步，两不干了。我，你把二斤干掉。 barakatu masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon mu mai suna shahara a rayuwa suna na zulaiha muhammad umar daga tashar tilawa cibi shahara a rayuwa wani sabon shiri ne da tashar tilawa cibi ta kirkiro shi domin amfanin al'umma yau ga mu a garin kano a wajen masu rini gashi yadda za ku ga yadda al'amarin yake bawan Allah zan so in ji sunanka a takaice to ni dai sunana Usman Law wanda aka fi kira na da malam kuma aka fi jin lakafi da Rabu. masha Allah malam Hussein Lawan gashi na ga wani farin Usman Lawan gashi na ga wani farin abu a hannunka da lude shi wannan abun menene shi wannan abun chemical ne wanda muke kiran shi da koda hydrogen eh. wanda muke hada kala da shi yake taimakawa kala wajen kama ta yanda aka sa shi sosai a cikin kaya a cikin kala wanda ba zai sa kaya su dinga ko nan da nan ba oh. sabanin waɗanda yanzu ake yowa daga can wajen turai haka wanda suke wanda dai biyu cana din wanda ake wanda za ga mutum yana sawa sai ki ga tafi su duk kin ga irin su nan ni eh. ko musu za ga sawa ɗaya ɗaya aka musu gashi nan sabanin ba irin namu ba wanda mu kai maka insha Allah za ga dukkan gani za ga duk sun kai ga duk su nan duk sun kai amma mu umma kai maka insha Allah za ga dade tana sawa kafin su ga sun ko yanzu gashi nan duk sawa da kai ne gashi nan an kaji za a ƙara ke gyara su so idan na fahimce ka wannan chemical din da kake magana yana taimakawa wajen hana shaddar taku saurin kodau gaskiya ne sabanin irin na masu sabanin wanda ake kawo daga China ba to malam Usman idan na fahimce ka yana akwai bambanci tsakanin farashin kayan ku da farashin wancan kayan da kake magana kenan ba wani farashi bane ba a takaice saboda shi sabanin namu za ki ga cewa kayan da su suke kawo mana su eh. kuma su suke siyo mana da su sabanin wanda da za ki ga wannan shi hydraulic din nan a da wanda za ki ga da drum ɗinsa muna siyan sa naira dubu sha uku sha bakwai tsadar su yi amma yanzu ya kai har kusan naira dubu ɗaya saboda tsabar kayan tsada da kaya suka yi sosai shi yasa abubuwan duk gaba ɗaya suka zama cewa ga sunan dai sai dai addu'a to alhamdulillah yanzu wannan idan mun saka shi a nan wajen yana canza kala ne shine abinda nake son fahimta shine yake canza wa ita ainihin shaddar da ake rinawa din kala ko kuma a'a shi kawai amfanin sa a iyakar ya kai ya bata ta kode da wuri amfanin sa shine yake tare kala wanda kuma bayan ya tare kala wanda in a ce in ga ai na zuba girin yanzu ga shi a ciki hmm. kin ga girin ne to in ka zuba shi kadai a ciki ba zai ba iya girin din dole sai ka hada shi da dan uwansa da wannan hydrogen din da kuma soda in ka hada su shine za su tashe ta kuma yawan yawaita shi wannan foda da soda su ne za su sa ta kama kayan sosai wanda kuma idan ka siya za su yi lastin a hannun ka sosai wanda ba za su yi tsau da nan da nan ba wani ma har sai sun shiga mai canza su da masu kodewa gaskiya eh. na san masu kallo za su so su ga yadda kuke hadawa da yadda kuke mayar da ita wannan shadda ta ku tunda kaga kamar misali za a samu farar shadda hmm. in aka fa samu farar shadda za ka ga ta zama kala kala kamar yadda nake gani daga cikin wani ɗaya daga cikin ku ga shadda na a jikinsa da kala uku hmm. Hmm. ka fahimta to yaya kuke yi wa farar da nan domin ta bayar da wa'annan kalmomi kamar su dabaru yawwa ai ba su dabaru bane abubuwa kin sa an ce mutum da aikin sa shi yanzu wannan kala ukun da kike magana akwai mai dauri ga can a gefe eh. zai daure ta idan ya daure ta zai dawo mana da ita mu kuma nan za mu zo mu komi mata kala ukun nan in ya kwance ta za mu mata kala daban-daban daban-daban. Malam Usman idan ba damuwa zan so ka kawo min mai daurin nan saboda in yi magana da shi saboda na san masu kallo za su so su ji yadda yake yin daurin. Tunda na fahimci cewar kowa aikinsa daban ne. Wanda zai rina daban wanda zai fitar da wannan ta zama kala uku shi ma daban ne eh, haka ne? To zan so shi ma mai daurin ya ƙara so gare ni saboda masu masu kallon mu su tabbatar da yaya abin yake. buƙaci cewa a kawo mani a kawo ni wajen mai yi mana wannan ɗaurin yadda yake fitar da shadda ta zama kala uku ko biyar kamar sun dabaru to yanzu dai ga ni ga wannan bawan Allah zan so in ji sunanka to salamu alaikum sunana Habibu Lagi da kuma Alayyar Kuma Kemis to malam ni eh, a haife ni a unguwar na tudun gurgiya Kuma Kemis kuma tun da na tashi ni tun ina ɗan ƙarami na tun daga shanya a kampala ake rini na dawo design da mun yi design muna miƙa masu rini sai su rina sai ta da abin da suke eh, idan na fahimce ka wannan sana'ar kamar ta gado ce kenan ko kuma a'a kawai sana'a ce ta unguwa da kuka taso a cikin ta kuka ga kowa dai idan ya taso yana amfana da wannan sana'a wannan sana'a gaskiya mu ba gadon ta muke ba amma tun muna yan kanana mu ba mu da wata sana'a da muka sani ita muka sani domin mun samu baki da suka fito da kasashen mali suka zo suka tare a kwana mutu suka rene mu suka koya mana wannan harka karshe yanzu ma ba sa garin ba sa unguwar kula da iyalan mu kowa da kowa wannan sana'a idan na fahimce ka ta yi muku riga ta yi muku komai ah, alhamdulillah wannan sana'a ta yi mana riga ta yi mana komai ta yi mana komai domin komai za mu zama a rayuwa ina tunanin ko da za mu zama gwata a harkar kasuwanci ko business wannan sana'a kamar yanzu in muka samu dan jarida ya ƙara intabi da mu sai mun ratso mai da ita domin za mu yi alfahari da ita wannan sana'a mun yi gida da ita mun yi aure mun haifi iya da mun yi ai sana'a ta gama komai a wannan sana'a ta gama komai yadda kake daure da nan tana yin kamar su dabaru ta ba da kala yanzu kin ga kin ga faraci farashi yanda su zo eh. daga cana a haka yanzu misali aka yi mata haka idan kina kallon ta masu kallon bukatan kuna biye da mu a inda ake daure mana shadda ta yadda take bayar da kaloli kina kallo muna biye da kai da ni da masu kallon kina kallo kina kallo kina kallo kin ga an yi design kina ga misali a ɗauko wannan a ɗaure kin ga a ɗaure ta haka yanzu ko da ruwa za ki samu yanzu ki sa ta yanayin amfani da za ki da ki akwai da ƙwaƙwalwa za ka yi amfani ka sanya za ta baka ɓangare yanzu misali a za mu samu ruwa a sa eh. to a kowace sana'a dai akwai kalubale sosai kala-kala akwai kuma nasarori da ake samu a kowace kala sana'a yanzu misali mm. bala mu yi kameri ne ita yanzu kun tani mana kayan rini kenan da zamu iya buku mu je mu ga yadda abin zai kasance in kina kallo ma yanzu in wa muke sai a warware ki wannan yadi biyar ce kenan aka yadi yadi biyar ce na to a ba ni kuke biye da mu wannan shine Usman da na fara wannan interview da shi bayan ya mun bayanin yadda ake saka chemical ana hada shi da wannan ta yadda ba zai ba wa shadda damar ta kode da wuri ba ya kuma tura ni wajen wanda yake gabatar musu da yadda shadda take yi ta zo musu ba tare da kala ɗaya ba ta zo kala kala na je tare da shi idan kuna biye da ni ya nuna mana yadda suke yi mata idan ta bada wannan kala kala ne to yanzu ga ni na dawo zuwa ga usman ina so zai rina mun wannan ake gabatar da shadda kala kala masu kallo ku biyo mu usman yanzu wannan shadda ya za a yi mata yanzu gashi dai kin ga farin shadda kika yi gaskiya ne a bude eh. aka daure miki kawo ta yanzu ga yanzu cikin ikon Allah cikin aikin mu kuma za mu yi miki rina miki ita yanzu yanzu dan zuba mu ruwa a cikin ga dai ma'aikata kuna gani sama da guda goma wa'anda suke tallafa saboda ita dai sana'ar rini kamar yadda ta taɓa yiwuwa mutum ɗaya mutum ɗaya baya sana'ar rini sai wannan yana ta za, wannan yana ta za, wannan yana za, a haka ake gudanar da sana'ar rini yanzu wannan ruwan zafi ne kenan eh ruwan zafi ne wannan wanda aka haɗa kalar na kafin tufafi eh. can gurin mai wannan eh. aka haɗa ta ga shi nan za a haɗa su a yi kai dole za ka rike mishi bangare ɗaya ke da shi kuma yana yana jirgin mai bangare ɗaya kamar yadda masu kallo suke kallo ba eh. ku biyo mu a cikin wannan shirin kin san wasu sai su daban ne ko kamar tsafi tsafi eh, amma a cikin wannan al'amari za ki ga kowa ya fahimci yadda abubuwan suke tafiya ni ma ai na faɗa ya za ka ga farar shadda kuma sannan ka ga ta koma kana ko kana dai kuma kowane bangare daban ai ka ga abun yayi kama da siddabar yanzu na samu ilimi yanzu cika ya za ku ɗauke da ma ni sai na yi aiki sai mu ɗaya ba sai a yi na gefen na ba ga za yana sai ko mun shi sai ko mun shi kuma tana ka mun a me zo gani ba mu wata roban kowane guda ɗaya bangare ɗaya ake yi wanda zai yiwu daga wannan roba ka juya kuma ka ƙara yin wannan baki eh, kowanne za a yi shi bangare daban-daban akwai wanda za a yi bangare hudu kala ce ita ma daban wannan duk ana dan yi miki shine ma in brief saboda wai a dan yi mutane su gani su gani ai dama ya eh. kamata a ce masu kallo sun ga eh, yadda yadda ake yi dai sabana a ce an yi shi a ce mai muhimmanci wadda ta dauko asali ba tun da ka iyaye da kakanni ma ba 你拉谁的伙？赶紧不要。啊。 masu kallo da fatan kuna biye da mu yanzu kin ga ai fara kika samu to yanzu kin ga ke Allah ta zama kala uku ta shiga har nan nata ya zama kala uku kenan

kowanne ba zai kala wannan kawai da kowa za a yi ne eh. idan wasu an yi kowanne ba zai